له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم na Allah ne shi kaɗai abin da yake cikin mai da ƙasai halittar sani mulkin sani gudanarwa sani kuma shi ne maɗaukaki da zatinsa da matsayinsa da kuma buwayarsa kuma mai girma a zatinsa